sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. wannan safiya ta yau Juma'a wadda ta yi daidai da 27 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Yusuf shugaban Amurka Joe Biden ya sha alwashin farauto waɗanda ke da hannu a hare-haren ƙunar bakin waken da aka kai jiya a Afghanistan inda mutane sama da saba'in suka mutu ciki har da sojojin Amurka goma sha biyu. An ɗage ganawar farko tsakanin Firaministan Isra'ila Naftali Bennett da shugaban Amurka Joe Biden daga jiya zuwa yau ɗinnan Juma'a saboda hare-haren da aka kai afghanistan jiya jiya alhamis sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce ƙarfin soji ba zai iya kawo ƙarshen rikicin ƙasar habasha da aka kwashe watanni goma ana yi ba kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran cikin shirin kuwa za a ji irin halin farin ciki da iyayen ɗaliban jihar Niger suka wayi gari da shi a yau. yau kusan mu ya yau bakin cikin ya dariya Allah kusa Akasari waɗanda ke tada zaune tsaye a Najeriya masu ƙarancin ilimin addinin da suke ikirarin suna bi ne kai su je masallatai ko a kai su aika hudu ba yaran da suke wannan barnan nawa ne suke zuwa can nawa ne suke zuwa masallatai su je hudu da ake a masallaci. Baki ɗaya muna tafi da waɗannan rahotanni. Haka zalika muna tafi da shirinmu na manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu muku nasiha albarkacin wannan rana ta Juma'atu babbar rana. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya alkawarin farauto waɗanda ke da hannu a hare-haren unar bakin wake da ake kyautata zaton 'yan bindigar kungiyar isis ne suka kai a wajen filin jirgin saman kabul inda dubban mutane suka ɗunguma a yunkurin tserewa daga ƙasar wadda yanzu ke ƙarƙashin ikon taliban 'yan unar bakin waken sun kai har harin ne a wurare biyu da ke harabar filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na hamid karzai kusa da kofar shiga ta abbe da kuma wajen wani otal da ke kusa 'yan kasar afghanistan akalla 60 da sojojin amurka goma sha biyu aka hallaka a hare-haren a cewar wasu jami'an amurka da na afghanistan haka zalika 'yan afghanistan akalla 143 sun ji raunuka a cewar kafan labarai ta ap yayin wani bayani da hedkwatan tsaron amurka ta pentagon ta yi jiya ga manema labarai babban kwamandan sojojin amurka janar frank mckenzie ya ce sojojin amurka goma sha ɗaya da wani likitan soji na daga cikin mutanen da aka kashe baya ga wasu goma sha biyar da suka ji raunuka daga bisani a jiya alhamis din kungiyar isis ta yi ikirarin kai harin kamfanin dillancin labaranta ya bayyana hakan ta kafar telegram dinta jiya an ɗage ganawar farko tsakanin firaministan isra'ila naftali bennett da shugaban amurka joe biden zuwa yau dinnan juma'a ɗage ganawar ya biyo bayan mummunan harin bom ɗin nan da aka kai a afghanistan jiya da an shirya cewa firaminista bennett zai je fadar shugaban amurka ta white house don tattaunawa kan iran matsalolin tsaro da kuma batun annobar corona ganawar za ta zama karan farko da shugabannin biyu suka yi magana ganga da juna tun bayan da bennett ya zama firaminista a watan yuni to amma an jinkirta tattaunawar yayin da biden ke mai da hankali kan batun harin kunar bakin waken da aka kai a filin jirgin saman kasa da kasa na hamid karzai da ke birnin kabul jiya alhamis wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin amurka akalla goma sha biyu baya ga waɗanda suka ji raunuka a cewar kafan labarai ta reuters jiya alhamis sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce karfin soji ba zai iya kawo ƙarshen rikicin habasha da aka kwashe watanni goma ana yi ba sannan ya kira ga ɓangarorin da ke faɗan da su kwanci ɗamara su hau teburin shawara ta yadda duk duba akwai barazana ga makomar ƙasar habasha abinda anthony guterres ya gaya ma wani taron kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kenan a makon jiya a wani yunkuri na kawo ƙarshen wannan tashin hankalin shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiran da a tsagaita wuta a bar kayan agaji su isa wuraren da ake buƙatar su sannan a kafa kwamitin tattaunawa ƙarƙashin jagorancin habashawa da kansu ya gaya ba kwamitin sulhun cewa waɗannan matakan sun waje ba, muddin ana son kare haɗin kan ƙasar habasha da kuma kwanciyar hankalin yankin baki ɗaya. labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kamun mu kai ga labaran kashi na biyu bar mu fara da rahotonmu na farko. Bayan kwashe kimanin kwanaki 88 a hannun 'yan ta'adda da ɗaliban makarantar Islamiyya da ke garin ta gina a jihar Niger suka yi, a jiya dai Allah ya kubutar da yaran wanda ake sa ran za a miƙa su ga hannun iyayensu a yau. Bayan isowarsu babban birnin jihar da kuma duba lafiyarsu. daga jihar Neja. Ga abokin aikinmu Mustapha Nasiru Batsari ɗauke da ƙarin bayani. Rahotanni daga jihar Nejan Najeriya na nuna cewa 'yan bindiga sun sako yaran makarantar Islamiyyar Salihu Tanko da ke garin Tagina ta ƙaramar hukumar Rafi da suka yi garkuwa da su tun kimanin watanni uku da suka gabata. Shugaban karamar hukumar Rafin Alhaji Ismaila Modibo ya tabbatar da cewa an sako yaran su 93 da ke hannun 'yan fashin dajin a cikin daren Alhamis dinnan wato wayewar garin Juma'a kamar yadda ya shaida min ta wayar salula. To yara dai Allah ya taimaka an yi bakin kokari kuma yara sun zo hannu haka muna tafi da su guda casa'in 93 yawan su gaba ɗaya. babu ko ɗaya da ya mutu babu ko ɗaya da ya bace gashi nan za mu wuce da su asibiti. To amma ana cewa ɗari da talatin da wani abu dama can yawan su bai kai haka ba ne? Dama yawan su bai kai ɗari da talatin ba mutum casa'in da uku ne. Akwai kuɗi da aka biya kafin an so su koko dai tun wa'ancan da uwan yaran suka kai su ne kawai. Ni da abin da na sani shi ne an karɓo yara kuma cikin ƙoƙarin da aka yi na karɓo yara gwamnan jihar Neja ya ba da ƙoƙari sosai a kai. Malama Asabe Shehu na ɗaya daga cikin iyayen yaran ta bayyana cewa suna cikin farin ciki. Alhamdulillahi rabbil alamin yau mu ya zama farin ciki. Yau bakin cikinmu ya zama dariya. Allah ya kusa mana da shi yaran mu sun dawo gare mu. Lada ta tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki. Alhamdulillahi ala kulli halin mun gode ma Allah. To a lokacin da na tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani domin samun ƙarin bayani ya ce babu wani ƙarin hasken da zai yi a yanzu sai nan gaba kaɗan. To gaskiya ba wani cikakken bayani yanzu sai dai kawai mu yi haƙuri har idan yaran suka iso cikin mina da dodon su jawabai na tabbatar mai girma zauna zai yi. Na kana nihin yanzu suna hanya ba su shigo mina ba cikin daren nan kenan. Eh, ba su shigo mina ba. in dai ba a manta ba dama can iyayen yaran sun haɗa kuɗi kimanin naira miliyan talatin suka ce sun kai ma 'yan fashin dajin domin sako yaran amma a lokacin ba a sako su ba a yanzu dai babu wani tabbaci ko an ƙara yawan kuɗin ne ko kuma ba a ƙara ba mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf, gwamnatin Najeriya ta sake kare kasancewar kasar dunkulalliya tana mai danganta wannan matsayi nata da tanajin kundin tsarin mulkin kasar. Ta ce mutane na da 'yancin bayyana rashin amincewarsu da wasu manufofi ko tsarin zamantakewa. To amma akwai hanyoyin da suka dace a yi hakan. A maimakon tafarkin tashin hankali da raba kawunan jama'a a addinance da ƙabilance. Da yake amsa tambayoyin muryar Amurka a birnin Washington DC. ministan labaran najeriya lai muhammad ya ce an gurɓata siyasa da zamantakewar najeriya da miyagun kalaman tashin hankali waɗanda a lokuta da dama suka yi sanadin zubar da jini da aka tambaye shi game da matsayin gwamnatin najeriya kan shari'ar jagoran 'yan awaren Biyafara, nnamdi kanu da kuma batun yunkurin ta sokeyar mai fafutukar kare muradin yankin yarbawa sondi ugoho daga benin minista muhammad ya ce I think I uh, would rather speak more on the Nnamdi Kanu because that I know that was rearrested Ya ce gwamnati za ta iya magana ne kan batun Nnamdi Kanu saboda na san cewa sake kama shi aka yi aka kuma maka shi kotu a Najeriya. kuma ina jin za a mar shari'a bisa ka'ida kuma an baiwa lauyoyinsa sukunin shirya kare shi kar mu manta cewa an taba kama shi aka ba da belinsa ya gudu yanzu sake kama shi aka yi ya ce game da batun sanda ugbo hukuwa ya danganta ne ga abin da gwamnatin kasar benin ta yi a takaice dai ya danganta ne ga ma'aikatun shari'a da na harkokin wajen kasashen biyu da kuma dokar kasa da kasa don haka ba abu bane da zan iya bayani a kai sosai ba jiya alhamis daraktar shiyar afirka ta hukumar lafiya ta duniya who ta ce da alamar karo na uku na annobar corona a afirka ya daina karuwa to amma har yanzu mutanen da ke kamuwa da cutar na da matukar yawa ganin cikin satin da ya gabata kawai ma an samu rahoton kamuwar mutane kusan 248 yayin wani bayani ta kafar bidiyo kan halin da ake ciki a afirka game da annobar ta corona daraktar ta who shiyar afirka motshidiso moeti ta ce kasashe 24 na fama da yaduwar cutar sannan mace-mace na karuwa a kasashe takwas a ta bakinta da kasashen afirka sun samu nasu kasan na rigakafi da an kauce ma wannan sababin labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Yayin da kalubalen tsaro ke shafar kowane bangaren Najeriya fiye da na 'yan ta'adda masu ruwa da tsaki na ba da shawarwari don isar da saƙonnin zaman lafiya gidaje tun daga matakan ƙauyuka zuwa ga birane don ta haka ne kawai za a iya samar da maslaha. Abokin aikinmu Nasiru Adamu El Hikaya yi muna nazarin wannan matsalar. Da yake sharhi kan fitinar kabilanci da bambancin addini da musamman ke addabar wasu sassa na arewa ta tsakiyar Najeriya tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau ya ce wa'azin zaman lafiya a masallatai da majami'u ba zai wadatar ba. Malam Shekarau wanda yanzu dan majalisar dattawa ne ya ce kafa rundunar Hizba ya yi tasiri wajen yaƙi da miyagun ayyuka tun kafin a makara a Kano amma a wasu jihohin musamman da abun ya faru na kisan gilla ga matafiya kwanan nan a Filato sai an sauya sabon salo. Za ka ji cewa a gari ne za a zauna a ce shugabannin malamai da na kirista da na musulmi a tara su ko a ce su je masallatai ko a coci a ita hudu ba yaran da suke wannan barnan nawa ne suke zuwa church nawa ne suke zuwa masallatai su je hudu da ake a masallaci abin da ka sati sati ko da ka mana sai da sai ka yi tsarin da saƙon zai dire ƙasa kuma a yi ta yin sa dindindin ba sai mu ta taruwa a manyan garuruwa muna jawabai sarakuna da limamai da fastoci sun gaya wa juna me ya kamata ya abi a zauna lafiya mu zo juna mu waye illa shine idan baka sauko da wannan sakon kasa ba wanda duk kake domin ba kai ba. Tun a fitinar baya ta tare matafiya, shugaban matasan kungiyar Kiristoci kan reshen arewacin Najeriya Evangelist Musa Misal ya nesanta addini daga mummunar ɗabi'ar. Abin da bai taka kara ya karya ba, da an zo an ce, ai na ga an yi kaza, ba za ka tambi a'a gaskiya ne ko ba waye baka labarin. Ai za ka duba kalan mutumin da zai zo ya baka labari. Ba a bincike sai ga matasa sun fita sun ɗauki makamai sun fara farwa mutanen da ba su ci ba su sha ba akan titi. Mutane suna tafiya da mota a sa tayu a ƙona. wannan mota kashe su ba su san hawa ba ba su san sauka ba to mu sani cewa wannan irin ayyuka da muke yi ba ibada ba ne kuma ubangiji allah zai hukunta duk irin mutumin da yake aikata irin wannan abu a cikin arewa maso gabar jihar adamawa da gombe sun kafa kwamitin magance wata fitinar kabilanci tsakanin al'ummar waja da lunguda da ke haddasa asarar rayuka ga abin da gwamnan gombe muhammadu inuwa yahaya ya faɗa bayan taron a numan gwamnan adama ya gayyace ni na gaya masa na ce to a halin da muke ciki bayan kaddamar da aiki kafin ma je ga kaddama aiki wannan matsala ta samun daidaito tsakanin al'ummar mu tsakanin lunguda da waja wajawa sun fi yawa a jihar gombe amma kuma akwai lunguda kaɗan sannan su kuma lunguda sun fi yawa a adamawa amma akwai waja kaɗan to in aka samu wani hatsari ko tsautsayi a tsakanin na gombe sai su tsallaka su shiga adamawa ko in an samu na adama su tsallaka su da wannan in ba mun samu daidaito a tsakanin mu ba to ma watakila gobe ba za a iya zuwa wani buɗe aikin da aka yi a kaddamar da shi ba to dole mu samu fahimta kuma alhamdulillah wancan zaman zama da kashi-kashi da suka biyo baya sun ba da shimfiɗin da yanzu zan ce ana samun sauki muna fata kuma saukin ya ɗore insha Allah. Najeriya dai ƙasa ce mai bambancin addini da yawan ƙabilu da ke ƙoƙarin zama tare da sanya hannun kowane ɓangare a majalisa da gwamnatin tsakiya a Abuja amma tamkar ana tukane ne wasu na warwara. Nasiru da mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Manuniya. Muhammadu Yusuf Buhari ya sauke sabon salon samfarin siyasa a Najeriya baki daya. Wannan aure na wani Muhammadu Buhari ya fito mana karara da yaudara da cin amana da kutun gwila irin na dan siyasar Najeriya. Sanata Rochas Owel Okorocha ma ya ce su 'yan siyasa ne ke sabbaba sanadin sacce fahimtar juna tsakanin 'yan Najeriya baki daya. 'Yan siyasa ne ba da wannan ba kowa ba. in har muka yarda a kan mu cewa muna so mu samu haɗin a ƙasar na zai yiwu. Shi kuwa tsohon ɗan majalisar wakilan tare Najeriya da da su aka kafa jam'iyyar APC a Najeriya gaya wa duniya yake cewa yanzu ne 'yan Najeriya suka gane jiki magayin da shugaban ƙasa ke nufi domin ya riga ya tsaga jini da jijiya. Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa a aikace shine talaka ya sani cewar zibeban ƙwarya nan jikinsa ya gaya masa ko jikinsa bai gaya masa ba. Game da hayaniyar hayakin hayayyakewa juna da aka fara samu cikin cikin jam'iyyar APC jihar Kabu kuwa mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kabu ne ya ce rikicin da ake gani a masar jihar Kabu dai babu wata kankan ba ko karambanin jam'iyyar APC ban za ta ce ta san abin da ya taso ya sabbaba wannan hayaniya. A matsayinmu na shugabannin jam'iyya mataki na jiha abu ne wanda gaskiya ba za mu iya yanke hukunci ba ko mu ce ga dalili. Sai dai wani tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar kabu ya ce jam'iyyar APC dai kawai tana nema ne ta kona wa kanta tayar ta da hayaniya. Wannan irin matakin a kama a karya yadda ake so shi ya kada pdp idan ba a gyara ba ba mu da wani makawa don allah adali ne kuma bai yarda da zalunci bai yarda da cin amana waɗannan ba kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na ashirin da takwas cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa duniya tsarin tsatsafe tsantsar gaskiya musamman ma dai a sabon salon samfari na siyasa ko demokaradiyya. Mai yiwuwa kuma dagar damban wa juna a demokaradiyya ce ta sa wasu jigajigan jam'iyyar APC da su aka kafa ta kafin suka tsallake zuwa jam'iyyar PDP suke gaya wa duniya cewa a gaskiya kusan babu wani bambanci tsakanin jam'iyyar APC da PDP a Najeriya. Honorable Nasur Garba Dantiye ɗa ne na jam'iyyar APC a farko-farkon da da su aka sama mata kafar da ta fara tafiya. Har ma ya je majalisar wakilan na jira daga jihar Jigawa kuma ya shiga jerin 'ya'yan kwamitin amintattu na jam'iyyar APC a Nigeria. Sai dai duk da haka ya ce ya riga ya karatu ya gane siyasar Najeriya gaskiyar magana har yanzu akwai hauragiya. Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa a aikace shine talaka ya sani cewar Zubeban kwariyar nan jikinsa ya gaya masa ko jikinsa bai gaya masa ba an ce jam'iyyar pdp ita ce duk masifar duniyar nan ba abin da ba a faɗa ba to yanzu jam'iyyar apc da mu muka kirkire ta mu muka kawo ta tsakani da allah ni ina ɗaya daga cikin waɗanda nake tunanin cewar apc ita ce za ta yi maganin halin da muka shiga a jam'iyyar pdp daga baya muka gane cewar jam'iyya suna ce sai muka cewar waɗanda dai suke can jam'iyyar pdp suka kunta duk abin da ake ganin sun yi ko daidai ne ko ba daidai ba ne to su ne fa yanzu wata tsiya a wannan jam'iyyar apc me yiwa irin wannan kallon kada kadin kada ƙuri'a a tsari irin na jam'iyya sa wasu masu fashin baki fargar da 'yan najeriya musamman ma dai saboda ganin irin abin da ya faru wajen bikin ɗaga shugaban ƙasa muhammadu buhari wato yusuf buhari da ake ganin an yi wasa da tarin tilin dukiya ɗaya daga cikin masu fashin baki a najeriya kwamar isa tijjani ya ce narkewar 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban wurin wannan ɗaurin aure darasi ne ga talakan najeriya wannan aure na wasu muhammadu buhari ya fito mana karara da yaudara da cin amana da kutun gwila irin na dan siyasar najeriya haka suka fito dodo dodo dandazo dandazo babu maganar dan adawa babu maganar wannan a'a yana wancan jam'iyyar ko yana jam'iyyar apc duk kuma wannan kowa ya san cewar an yi shi ne domin kasancewar mahaifinsa yana da mulki a hannu to abin da nake so mutane su fahimta shine cewa talaka ya yi karatun ta nutsu idan za ka je kana son ka kashe kanka domin duniya wa'annan mutanen to fa ka yi shi a banza ka tsaya ka tara hankalinka wuri guda mutumin da ke apc shi fa ke pdp mutumin da ke pdp shi ke apc kar ka tsaya wani buga maka hankali ko kaɗan. ba wai kawai masu fashin bakin fassar siyasa a nigeria ba na masu dafa da marafin iko da kuma 'yan siyasan da suka yi suna a demokaradiyya na ganin bikin ɗaga shugaban ƙasa muhammadu buhari yusuf muhammadu buhari fa ya isi 'yan nigeria manuniya haka dai jigon jam'iyyar apc kuma tsohon gwamnan jihar imon da ɗamasa da jan tare tarayyar Najeriya ne yanzu Rochas Oil Okorocha ya gaya wa manuniya. Najeriya ta hadu. da wanda baka sama ne ma su zo ba wanda kana gani kamar da ba sa shiri da shugaban kasa duk kowa ya zo to da na ji daji da ita taron kenan kuma na san cewa shi shugaban kasa shi ma ji daji da wannan auren da aka yi wato zuwan yawancin mutane daga pdp different parties man da kaga ko ya zo ya nuna cewa fadar siyasa dalilace ce kuma tafiya a ayyuka kasa Daban ce. kamar wannan taro ya nuna alamar cewa ku 'yan siyasa idan kuka ga dama za ku iya haɗa kan 'yan najeriya kenan a kalli alƙibla guda ɗaya? eh gaskiya mana a dama mu muka kawo da ita damuwa muka sa damuwa ake cika kasar nan yan siyasa na damuwan nan ba kowa ba in har muka yarda a kan mu cewa muna so samu haɗin kai a ƙasar nan a zai yi ba wani masala kai wannan in har muka yarda cewa za a yi. ja kirikirin jimirin jibgar juna cikin jam'iyyar apc jihar kabbi na ƙara hauhawar da ake ganin za ta iya kawo jam'iyyar koma baya domin kuwa ko bayan zane-zanen zabge wasu masu dafa da madafin iko da aka yi a cikin jam'iyyar a baya tuni cikin wannan mako da muke shirin fita aka hangi majalisar dokokin jihar kabbi na kan kambar karkaɗe wasu masu dafa da kafin iko a majalisar da ake jam'iyya ɗaya. Kuma duk da yake wannan kakkabin kabar da shugaba da mataimaki masar dokokin jihar Kabbin an yi shi ne cikin sanyi da salamar da ke nuna akwai sanayya. Wani tsohon kwamishina kuma tsohon shugaban ma'aikata a fadar gwamnatin jihar Kabbin Alhaji Abdullahi Lamba ya wuri ya yada ya dan yaɗe dukkanin wata shamfakiya. Yana mai cewa jam'iyyar APC ta taka tarkon turgudewa domin kuwa alamu na cewa babu sauran wani zaman lafiya. Hausa ana faɗin inda dukkan zata ruwa ta fara hika-hikai lokacin mutuwanta ya zo gaskiyar magana ba tahiyan adalci ba ne wanda aka asasa da abu da shi tun jama'a na kyama a koma a ce ai mai wulakanci to yau aka sani ba a sanin gobe ba kuma na ba da misali a lokacin da muka zanna ina chief of staff karkashin gwamnatin sayidu na samu dakin gari na ce musu mai girma gona ta hiyar pdp ya canza a najeriya na ce musu a je a hankali da jama'a bai yiwuwa wanda ya dunka maka riga ka zo ka ce za ka mai da shi tsirara in ka mai da shi tsirara kai ko sai ka wulakanta aka zo na abu aka yi a cire sufika a cire wane ne karshen ta ya shekara takwai yana gona ya zo bi dan sanata lokal gwamnati shidda ta gagare shi a abuwa za mu zama zan manuniya da mu tsaya mu yi gaskiya to yanzu ya kake ganin kira makomar jam'iyyar a jihar Kebbi wannan irin matakin a kama a karya yanda ake so shi ya kada PDP idan ba a gyara ba ba mu da wani makawa don Allah adali ne kuma bai yarda da zalunci bai yarda da cin amana mutum ya wahala da kai kai jiwa shi ka dauko wani sabo wanda bai san hawa bai san sauka ba kace shine wata ciya wallahi Allah bai barin ka sai dai kuma duk da haka Alhaji Lukman Hamidu ya wurin da ke magana da yawun jam'iyya ya ce korar wasu masu mukamai cikin jam'iyyar APC da aka yi a baya dai akwai dalilai kuma kowa ya gani sai dai magana da ake ta samun girgizar da aka yi a Masar dokokin jihar Kabbin magana ce ta can 'yan masu wadda jam'iyya ba ka baki ba kada ta yi wasa a baki bakin rijiya. Su dai shugabannin jam'iyyar APC waɗanda aka kakkaɓe laifi suka yi ma jam'iyyar eh, APC kuma jam'iyyar APC in ka dubi kundin tsarin mulki na jam'iyya idan mutum ya yi laifi akwai hanyoyi da za a hukunta shi. Ba wai haka kawai aka dakatar da su saboda wata manufa ba. Sannan in ka koma bangaren majalisa da kai magana a matsayinmu na shugabannin jam'iyya mataki na jiha abu ne wanda gaskiya ba za mu iya yanke hukunci ba ko mu ce ga dalili tunda abin da ya shayi majalisa ne su bangare ne masu zaman kansu to wannan abin da ya faru in ka dubi abin ka san akwai wasu matsaloli da ke faruwa cikin majalisa wanda ba lalle ba ne wani wanda yake waje ya sani to saboda haka mu yan jam'iyya kawai mun waye gari mun ga ga abin da ya faru to ba za mu je yanke hukunci kai tsaye ba ko mu ce ga wani wanda addalin sai mun yi bincike iyaka iya abin da muka duro kenan a cikin wannan mako a shirin manuniya kuma madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku a wannan safiya musamman ma dai shamsiya ibrahim hamza da madina daudan da suka yi daudalar dawo da muryoyin da ke maganar kare demokaradiyya sai kuma muhammad nasir na garin sokoto da mahmud ibrahim kwarin jihar kano da suka kukkutsa don kawo muryoyin baiwa talaka kariya ni isa lawal ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sa damu a cikin wani sabon shirin na manuniya. yanzu kuma sai shirinmu na nasiha albarkacin wannan rana ta Juma'a, Juma'atu babbar rana, wanda za a ji daga bakin Dr. Jamilu Zarewa na cibiyar shari'ar Musulunci a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. wa آله وصحبه wa تسليما wa sallama tasliman عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum wa الله wa وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fiyayya wadata ita ce wadatar zuci abin da ake nufi da wadatar zuci shine mutum ya yadda da ɗan kaɗan ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi akwai abubuwa da yawa da za su taimaka wa mutum wajen samun wadatar zuci na farko shine mutum ya fahimci cewa duk iya kuɗin da allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mutum to ɗan kaɗan daga ciki yake amfana yanzu idan ka kalli mawadaci idan yana da gidaje ɗari a gida ɗaya zai kwana a ɗaki ɗaya a kuma gado ɗaya sannan mutum ya dinga tuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi masa hisabi akan dukkan abin da ya tara na dukiya saboda haka idan mutum yana talaka to zai fi saurin shiga aljanna fiye da mai kuɗin da ya tara kuɗi da yawa yana daga cikin abin da zai taimaka wa mutum wajen samun wadatar zuci shine karanta tarihin magabata annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na aisha ta rawaito akan yi watanni biyu ba a ɗora girki a gidan shi ba eh, yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen samun wadatar zuci shine mutum ya dinga kallon na ƙasa da shi idan kana da albashi dubu goma to ka dinga kallon wanda yake daukan dubu biyu ko dubu uku ko dubu daya wannan zai sa ya to ka samu wadatar zuci ka kuma girmama abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da wadatar zuci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su yadda da rabon da Allah ya ba su tun suna cikin mahaifiyarsu wassalamu alaikum da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya alkawarin farauto waɗanda ke da hannu a hare-haren unar bakin wake a wajen filin jirgin saman Kabul inda dubban mutane suka dunguma a yunkurin tserewa daga ƙasar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subuhin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. fatar ku wani lafiya mu kuma mu tashi la